نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت علي وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آه إخوة الإيمان أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل جنة وهي السلام عليكم Wa rahmatullahi wa barakatu. ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu karkashin littafin hukunce hukuncen auratayya wanda a cikin wannan littafi mai albarka muna karatu a karkashin hadisi mai lamba a hadisi mai lamba 330 wanda shi ne hadisin ukuba ibn amir eku shi ne hadisin ukuba ibn amir yarda Allah su kara tabbata a gare sa wanda mun karanta hadisun na 330 wanda mun karanta hadisun ajiya kamar haka ما يجي وعن أقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحموى قال الحموى الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سميت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونهوه Ukuba ibn Amir yarda الله سكارة تبتع tabbata a gare sa yace lallai tabbas manzon Allah عليه وسلم wa إياكم ya ce النساء nisa cewa ina tsoratar da ku dangane da shiga zuwa ga mata cewa a kullun ku da shiga zuwa ga mata fa qala rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam afara aita alhamwa ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhamwa ba ma'ana makusancin miji fa kanin miji fa kowan miji ko dan kanin baban miji ko dan wan baban miji ko aminin miji ko abokin miji din yana daukan alhamwa shine qaribuz zawj ma'ana wani makusancin miji qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alhamu almautu ai makusancin miji mutuwa ne mun yani ajiya cewa dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira makusancin miji da mutuwa shine saboda larabawa sun kasance idan abu ya munin gaske idan al'amari ya yi munin gaske to sukan kira sa da mutuwa kai tsaye da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasafa makusancin miji kanin miji da wan miji da wani makusancin miji ko ma waye sai shari'a ta kira sa da alhamwa ma'ana aka kira sa da almaut muka yi bayani cewa lima ya tarattabu ala dukhulihi alladhi la yunkiru min alhilaki ad قال في فتح الباري والعرب تشف الشيء المكروه بالموت cewa larabawa sun kasance suna wasafa abu wanda yake mummuna abu ma'ana abin kyama ne a sami kaninka yana keɓancewa da matarka a cikin gida ko yayanka yana keɓancewa daga shi sai matarka a cikin gida cewa wannan al'amari ya yi munin gaske har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa da mutuwa wani muslimin ya zo ga riwayar imam muslim an abi tahir daga abi tahir an ibn wahabin daga ibn wahab qala yace sami'tu al-layth yaqul yace naji al-layth yana cewa alhamu akhu zawj ai alhamu wanda ake cewa alhamu shine akhu zawj ma'ana dan uwan miji wa ma asbaha min aqaribi zawj da waɗanda suka yi tashbihi da shi daga daga aqarib ma'ana makusantan miji ibn al dan ammi ma'ana dan wan baba ko dan kanin baba shi ma duk yana karkashin alhamwa wa nahwihi da makamantansu duk dangunan waɗannan shari'a ta hana su shiga da keɓancewa da ainihin wato matar miji wanda wannan hadisin ajiya mun bayyana cewa na daga cikin abin da wannan hadisi yake karantarwa shine annahyu anid dukhuli ala ajnabiyat wal khulwatu bihinna shari'a ta hana shiga zuwa ga ajnabiya ma'ana macen da take ba muharramarka ba wal khulwatu bihinna da kuma kebancewa da su yin sirri da su sanya labule tsakaninka da su ma'ana ku yi khulwa da saka kai sai ita shari'a ta hana abu na gaba anna zalika ammun fil ajanib min akhi zawj wa aqaribi fa wannan hadisin umumi yayi ya hada da dan uwan miji da makusantan miji dukkanin waɗannan shari'a ta hana su alladina laysu maharima lil mar'a waɗannan duk ba muharraman mata bane kamar yadda muka ambata a jiya abu na gaba wannan haramcin da muka ambata min tahrimil wasa'il ma'ana haramci ne da dukkanin wani wasa'il wani hanyoyi da zai iya kai mutum zuwa ga aikata mummunan ainihin wato sabo abu na gaba wannan hadisi ya bayyana al-ibtiad an mawaqin zilza zilal al-mawatin zilal al-amma wannan hadisi ya ya hana ka ma'ana ya ce ka nisanci dukkanin guri wanda ka iya haifar da ainihin wato wuri wanda ka iya haifar da zargi khashyatul wuqu'i fi shar domin ka tsoratar da kanka daga afkawa cikin shari cewa duk wuri wanda yake da matsala wanda ka san za a iya tugumarka za a iya zargin ka da wani abu to ba ma a so a ganka aure. Shi ne muka yi bayani misali a ce kai mutumin kwarai ne sai a ce an same ka a wurin masu caca ko wurin yan shaye-shaye ko wurin yan giya ko wurin barayi ko wurin wurin mummunan guri ne cewa shari'a ta so ka nisanci waɗannan guraren domin ka ainihin wato ka kautar da kanka daga zargi an gane ko na'am qala shaykhul islam ibn niyya. shekul islam ibn taymiya yace wa hakaza yace kana umar ibn khattab ya'muru al-uzzab alla yaskunu bayna al cewa umar dan khattab ya kasance yana umartar gwagwari ma'ana waɗanda ba su yi aure ba Allah ya bainar bainal muta'ahhirin cewa da kai ba za su zauna ba tare da masu iyali cewa a garin Madina lokacin da aka hijira a zamanin Umar ɗan Khattab idan baka da mata to unguwar ku daban ba za ka zauna a unguwannin masu iyali ba wa an la yaskunu mutaahil bayna al-uzzab haka ma masu iyali ba za su zauna a unguwa ba ko gidan da yake akwai gwagware ba wanda idan ka auna wannan a irin rayuwa da muka tsinci kanmu a yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda muka yi bayani a jiya a yanzu misali a cikin wannan unguwa ma da muke rayuwa kakan iya samun gidan da yake duk matan aure ne amma sai ka samu wani dan daki daga zauren gidan sai a ce wannan ɗakin wane ne shi ma haya yake yi bai da mata an gane ko ko kuma ka samu gida duk maza ne a gidan gida ne na gwagware amma sai ka samu wani ɗaki can a ƙarshe sai a ce ai ɗakin wace ce ita da mijinta da haka Umar dan Khattab a zamanin sa ya kasance yana umartar waɗanda suka gwagware ma'ana waɗanda ba su da aure cewa da kai ba za su zauna tare da masu aure ba tare da masu iyali haka kuma masu iyali ba za su zauna da gwagware ba wa haka da fa'ala al-muhajirun lamma qadimu al-madina ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga ma ashe ba a zamanin Umar ba kawai malai ce haka muhajirai suka yi ma'ana haka waɗanda suka yi hijira suka yi a yayin da suka iso garin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abun fahimta a nan shine lokacin da aka yi hijira aka dawo garin madina unguwar masu iyali daban unguwar marasa iyali daban gidan masu iyali daban gidan marasa iyali daban domin a cire dukkanin wani abu na zargi a tsakanin mutane da dukkanin abu wanda ka iya afka al'umma ko mutane ainihin wato cikin shari da wasi wanda haka malamai suka fasara wannan hadisi da muka karanta wanda mun yi bayanin cewa Imam bukhari ya kawo hadisin 2232 Muslim ya kawo hadisin 2172 a cikin littafin sa Sahih Muslim na Imam Muslim an Sabur wanda za mu tashi babi na gaba wanda shine babi na farko ko mu ce babi na biyu a gargashin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wa sallam wanda malam ya masa take da babu sadaq babu sadaq babu sadaq babi ne wanda zai bayani game da al'amarin sadaki a baya mun karanta a baya mun karanta wasu hadisai waɗanda suka yi bayani game da ainihin wato umarni dangane da yin aure cewa hadisin abdullahi dan mas'ud ya yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su ya ku taron samari dukkanin wanda ke da ikon ɗawainiyar ya mace wanda ke da ikon ɗaukar nauyin mace ce ya yi aure domin shi ya fi dacewa garin ido shi ya fi ainihin wato kara farji wanda bai da ikon ɗawainiyar mace yau da gobe to shari'a ta hore sa da ya dinga yin azumi domin wannan azumin shine katanga tsakaninsa da zina wanda bayan haka a ƙarƙashin wannan babi na farko da muka yi da muka karanta mun karanta wasu ɓangarori na hukunce-hukuncen auratayya sai ga wani babi sukutun guda da malam ya gina ya sanya masa babu sadaq babi wanda zai bayani game da abin da ya shafi sadaki wanda kalmar sadaki kalma ce wanda ta dade a bakinmu wanda kai tsaye idan aka ce sadaki kowanne daga cikinmu ya san me kalmar take ne wanda as-sadaq shine wani gwargwado ma'ana wani abu wanda ake bai wa ya mace domin ta halasta zuwa ga ɗa namiji ma'ana da larabci bayan as-sadaq ana kiransa da almahar ma'ana sadakin ya mace abinda namiji zai bayar domin a ɗaura masa aure da mace wanda shi ake cewa as-sadaq kamar yadda malam ya kawo wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani game da al'amarin sadaki a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya ce wa atin nisa a sadaqatihin na nihla fa in qibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Allah madaukakin sarki ya ce wa atin nisa a sadaqatihin na nihla Allah ya ce ku bai wa mata sadakokinsu da saukin bayarwa ma'ana kada ku wahalar da su idan za ku ba su sadaki sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa in qibna lakum an shay'in min idan suka rage muku wani abu daga cikin sadakin ma'ana idan kuka yi ciniki da su sai suka rage muku wani abu daga cikin sadakin sai Allah madaukakin sarki ya ce fakulu hani'an ku ci wannan abun hani'an yadda kuke so mari'an kuna masu jin daɗi a yayin da kuke cin wannan abun da suka rage muku na sadaki wanda a, a bisa ga ainihin wato fahimtar malamai idan aka ce babu sadaki babu magana aure cewa sadaki yana ɗaya daga cikin abin da ke ainihin wato ke inganta aure bayan shaidu da waliyai cewa mafi girman abin da ake bukata shine shin ka ba da sadaki shin an ayyana sadaki an sa sadaki ko da a ce sadakin bashi ne shin an ayyana shi e mun auren ma da wace a kan sadaki naira dubu goma shin ina sadaki babu sadaki bashi ne shin abin da shari'a take bukata an tabbatar da sadaki an sa adadi an sa iyaka shine mafi girma abin da da shari'a take bukata wanda za mu karanta hadisi na farko a karkashin wannan babin shine hadisin Anas dan Malik yarda Allah su kara tabbata a gare sa Malik yace an Anas ibn Malik radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a'taqa safiyata وجعل إتقها صداقها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إتقها صداقها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إتقها صداقها وأن حديث ya zo daga babban sahabi محمد صلى الله عليه وسلم da ake kira da san Malik yarda Allah su kara tabbata a gare sa wanda mun yi bayani game da wannan sahabi mai girma mai albarka cewa sahabi ne wanda mahaifiyarsa ta kawo sa wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara bakwai da mahaifiyarsa ta kawo sa sai da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ɗana Anas zai dinga yi maka hidima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta albarka addu'a ta ya masa addu'a ta albarka yace Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna yace Allah ka yawaita dukiyar Anas Allah ka yawaita ƴaƴansa Allah ka shigar da Anas gidan aljanna Anas dan Malik yace naga abubuwa guda biyu a rayuwata saura guda ɗaya shine shiga aljanna wanda mafi girma abin da hadisin Anas zai karantar da mu shine zai mana bayani ne game da abin da ya shafi sadaki shin akan sanya tuwa ma'ana shin ‘yantar da baiwa yakan iya zamanto sadakinta idan ka ayyana haka ma'ana lokacin da kake da baiwa sai ka ce to na ‘yantar da ke amma ‘yancinki shine sadakinki shin shari'a ta yadda da wannan shari'a ta ba da dama a ‘yantar da baiwa kuma ladan wata ya shi shine sadakinta wanda wannan shine mafi girma abin da wannan hadisi mai albarka zai karantar da malam yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisi ya zo daga Anas dan Malik yadda Allah ya kara tabbata a gare sa Ya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taƙa safiya Ya ce lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taƙa. ya dantar da safiya ita ake cewa safiya Binta huyayyin ɗaya ce daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin uwan mummunai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata ya ce wa azwajuhu ummahatukum cewa matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ne gaba daya dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a ataqa safiyata ya entar da safiya tana baiwa ya entar da ita kuma waja'ala itqaha sadaqaha kuma ya sanya yancinta ya zamanto shine sadakinta ma'ana entar da ita da yayi cewa safiya na ‘yantar da ki, nan ‘yancin ki shine sadakin ki, wanda wannan hadisi da muka karanta idan mun dube sa, hadisi ne gajeren hadisi, wanda idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa kanat safiya bintu huyayyin ahadi za'ama ibanin nabi wa kana zaujatun kinana bin abil haƙi ita wannan mata da ake cewa safiya bintu huyayyin ta kasance mata ga wani mutum da ake cewa kinanatu binta bin abil haqiq wanda wannan shine sunan mijinta na da fa qutila anha yawma khaybar sai aka kashe shi a ranar da aka yi yakin khaibara, ranar da aka haramta auren mutu'a, ranar da aka haramta cin naman jakin gida kamar yadda muka karanta a baya wa qad fata annabi sallallahu alaihi wa sallam al khaybara anwa bala ce tabbas lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe garin haibara ne ta karfi da yaji ba sulhu aka yi ba kamar yadda aka yi sulhu hudaybiya ba aka karɓi hudaybiya a'a khaibara da ƙarfi da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙi ya karɓi khaibara fasara nisa'a was sibyan arqa'il lil muslimina bi mujrad as-sabil sai mata da ƙananan yara suka zamanto arfa'an lil muslimin ma'ana suka zamanto fursunonin yaƙi zuwa ga musulmai wa waqa'at safiyatu fi qismi dihiya dihiyata bin khalifa al-kalbi sai wannan mata da ake cewa safiya bin huyayyin sai ta shiga cikin kasan wani mutum da ake cewa dihiya bin khalifa al-kalbi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka sai ta zama cikin kasan wannan sahabi da ake cewa dihya bin khalifa al-kalbi wa min karamihi yana daga cikin sa inna lam yaktafi bit tamattu biha amatun dalila shi bai so yayi tamattu da ita ma'ana bai so ya ji dadi da ita barrafa ha sai ya daga sha'aninta bi inqadiha min dullir riqi sai ya fitar da ita daga mafi kaskancin bauta waja'alaha ida ummahatul mu'minin sai annabi sallallahu alaihi wasallam a maimakon a baiwa a dinga jin daɗi da ita haka kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka sha'aninta ya fitar da ita daga ɗangi na bauta sai ya sanya ta ta zamanto ɗaya daga cikin uwar mummunai ma'ana ta zamanto ɗaya daga cikin matayensa masu Allah da daraja wa yadda al'amarin yake annahu a taƙaha cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta wata zawwajaha kuma ya aure ta wa ja'ala itqaha sadaqaha kuma ya sanya eh, ma'ana yancin ta ya zama to sadakinta wanda wannan hadisi da muka karanta mai girma mai albarka idan mun duba sa hadisi ne wanda ya bayyana jawazu itqar rajuli amatahu wa ja'ala itqaha sadaqan laha wa takunu zawjatahu cewa shari'a ta ba da dama ga mutum ya ‘yantar da baiwarsa sannan ya sanya yancin ta ya zamanto sadakinta sai ta zamanto matarsa cewa shari'a ta ba da dama tunda malam ya ce jawaz alal jawaz ma'ana ba laifi ba ne don mutum ya ‘yantar da baiwarsa ama ita ce baiwa ma'ana jawazu itkin rajulu amatahu halaccin mutum ya ‘yantar da baiwarsa waje ala itqaha sadaqan laha kuma ya sanya wannan yancin nata ya zamanto sadaki a gare ta wa kunu taho sannan ta zamanto matarsa abu na gaba annahu la yashtaritu li idniha a yayin da mutum zai aiwatar da wannan bai neman izinin baiwar tunda shi yake da iko a kanta ya fi kowa iko da ita da haka baiwarsa ce to na yantar da ke kuma yantuwarki ma'ana yancin da na baki ina son aurenki shine sadaki ma'ana ba a buƙatar izininta wala shuhudin ba a buƙatar shaidu wala waliyin ba a buƙatar waliyai kama la yashriku taqyid bi lafd al-inka wala tazwij kamar yadda ba a buƙatar sharadin daura aure da nufin cewa ai na aurewa ce kowa ne zai aurewa ne akan sadaki kaza sadakin ta shine yancinta matukar baiwa ce kawai zaka bayyana cewa to ke na da ke yancin ki kuma shine sadakin ki dan haka yanzu kin zama matata har wa yau wannan hadisi ya bayyana fi dalilu ala jawazi kauni sadaq mumti'atun diniya audin audin wal au dunyawiyya ma'ana wannan hadisin dalili ne akan halassin zamantowar sadaki ya zamanto wani abu mai amfani ga addini ma'ana sadaki ba lallai ya zamanto amfanin duniya ba ma'ana ba lallai ya zamanto a baki kuɗi ba ya zamanto sadakinki ba lallai ya zamanto a baki babur ba ya zamanto sadakin ki ba lallai a baki keken dinki sadakin ki ba ba lallai a baki mota sadaki ba ba lallai a baki gona sadaki ba ba lallai a baki kaza abin amfanin duniya sadaki ba a'a amfanin addini ma zai iya zamantowa sadaki za a iya cewa to ke sadakin ki za a koya miki suratul fatiha da suratul insan da suratul fajr kin yadda shine sadakin ki wannan wani amfani ne na addini kin yadda matukar ta yadda ki wannan abin zai iya zamantowa sadaki ta yadda gashi sai aka samu yanci an yantar da ita yancinta kuma ya zamanto sadakinta na'am wanda wannan hadisi da muka karanta har wa yau mala yake wa fi mithli hadhihi al-qissa zawaj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ma yadullu ala kamal ra'fatihi wa shaqqatihi wa amalihi bima yaqul mala yace wa fi mithli hadhihi alhadis a cikin misalin wannan kissa na wannan hadisi da muka karanta dangane da auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Safiya binti Huyayyin yace ma yadullu ala kamali ra'afatihi wannan hadisi yayi istidlali yayi nuni zuwa kamala cikar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauƙaƙawa wurin aikinsa da zancensa haitu ƙwala. annabi sallallahu alaihi wa sallam yace irhamu aziz qaumin dallin ma'ana ku tausaya wa aziz mabuwayi babba a cikin mutane wanda aka kaskantar ita babba ce a cikin mutanenta sai aka yi yaƙi ta zamanto fursunan yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tausaya mata ya karbe ta ya girmama al'amarinta to haka addinin musulunci ake yi lokacin da pastor ko ko eh, ko pastor ma'ana ko a samu fasto ko a samu wani narkeken zindikin kafiri ya musulunta sai ya zamanto a cikin mutanensa shi babba ne idan ya shigo musulunci da wannan girman za a karbe sa ba za a ce to kai yanzu tun da ka musulunta ba ka koma baya kai ne makaskanci musulunci baya haka da haka a lokacin da ka musulunta idan kai babba ne a cikin mutanenka da girman ka musulunci zai karbe ka wannan ɗabi'a ce da aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace fa hadhihi armala faqadat abaha ma'a asra bani quraiba al wa zawjuha fi ma'rikati khaybar wa huma sayyida qaumiha ma'ana da mijinta da da mijinta da babanta duk shugabanni ne a cikin mutanensu wa waqa'at fil asri wa dilli sai ta afka cikin fursunonin yaki cikin kaskanci wa buqa'iha ta ta ahadu atba'ihi zawjatun aw amatun zalla laha وكسر لإذها ولا يرفع شانها ويجبر قلبها إلا أن تنتقل من سيد إلى سيد معنى دقونا شغبا زوا ورون شغبا وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات ليس إرضاء لرغبة الجنسية كما يقول أعداء, أعداء هذا الدين والكائدون له ما يجي da irin waɗannan auratayyar za ka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kwadaitar da alkhairi zuwa ga mutanensa mutum ne mai tausayin mutanensa ba kamar yadda wasu suke cewa ba yan adawar addini suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laisa irda'an li eh, na'am laisa irda'an li rugbatil jinsiyya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ne don wani dalili dan dalili kaza kaza ma'ana suka dinga faɗin dalilai waɗanda yake ba su bane dalilan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba dan haka mahaifi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne domin tausaya mata domin cewa ai ta fito ne daga mafi girman kabila ba bani quraida bayan bani quraiza babanta babba ne a cikin wannan kabilar mijinta na babba ne dan haka ba za a zo dan ta an karbe ta a madaurin fursunan yaki ba a kaskaita dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka ta ya ‘yantar da ita kuma ya sanya ta ya sadakin ta sai dai a gargashin wannan hadisin da muka karanta akwai sabani na malamai sabanin shine shin ya halasta a sanya wa mace ta ya sadakin ta ikhtalafa ulama malai ce malamai sun samu sabani fi jawazi ja'al al ithq sadakan dangane da sanya yanci ya zamanto sadaki ga ya mace ahmad wa ishaq ila ila jawabi. imamu ahmad ibn hanbal da ishaq suka tafi akan halaccin haka cewa za a iya sanya yancin mace ya zamanto sadakinta amalan bi da zawaji safiya riko da kissar auren safiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yantar da baiwa kuma ya mai da yancin ta ya zamanto sadakinta wa bi annahu al sahih suka ce ai kiyasi ne wanda yake ingantacce hadisi ne ingantacce li anna sayyidu malik لرقبة أمته ومنفئتها ومنفئة وقتها فإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها التي هي تحت صرف تصرفه فما المانع من ذلك وما هو المهجور ma'ana dai suka kafa hujja akan halaccin haka tunda auratayya ya a yi to wannan yancin nata ya zama to sadakinta wa dhahaba a'immatu falaka sai a'imma guda uku imamu malik imamu abu hanifa imamu shafi'i ila adami jawazihi zalik suka ce hakan bai halasta ba wa ta'awwalu hadith bima yukhalifu zahirihi suka suka yi ta'awulin hadisin da abin da ya saba wa zahirin hadisin aw humiluhu ala al-khususiyya lin sallallahu alaihi wa sallam ko suka dauki hadisin suka ce ai hadisin khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan abu ya keɓance ne kawai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka halasta masa aka ce ya yantar da matarsa yancinta ya to sadakinta wa min hadith ala khilaf zahirihi aw ja'alahu khassan sai suka ce hadisin suka dauki hadisin a bisa ga sabanin hadisin ma'ana suka saba wa zahirin hadisin aw ja'alahu khassan ko kuma suka ce ai hadisin khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hataju ila bayanin wa dalil ma'ana suna da buƙatar bayani da dalili bi annal aslul buqa'il hadith ala zahir sai malamai suka ce ai asali bisa ga kafa hujja da hadisi shine yin amfani da zahirin hadisin kama annal aslu fil ahkamil umum suka ce kamar yadda asali bisa ga hukunce hukuncen addini ana yin umumi ne walau kana khasan lanuqila suka ce ai da khususiyya ne ai da an samu nakali ma'ana da an samu zance ko riwaya daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna haka kususiya ne almuhim ne mafi rinjayen abin da malamai suka tafi a kai bayan sabani shine ba laifi ba ne don ka ‘yantar da mace ba sannan ka sanya sharaɗin ‘yantuwarta cewa ke ki shine sadakinki domin wannan ‘yancin ai amfani ne mun karanta hadisin barira a baya ita kuɗi ma ta bayar haka ‘yantar da ita don haka a maimakon a bata kuɗi sai aka ce to a maimakon kuɗin da za a baki da abin amfani ne to yancinki shine sadakinki ma'ana na yantar da ke amma yancinki ya zamanto shine sadaki na a gare ki daga yanzu kin zama matata wanda wannan shine abin da malamai suka faɗa wallahu alam za mu kuma cikin hadisin insha Allah mu dada karantawa sai mu ci gaba na'am malam ana an hada sinne maliki radiyallahu anhu hadisi ya zo daga Anas dan Malik yarda Allah su kara tabbata a gare sa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a'taqa safiyata lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya entar da safiya wa ja'ala itfaha sadaqaha kuma ya sanya yancin ta ya zamanto sadakinta sai a gargashin wannan hadisin akwai fa'ida da nake so na kawo shine na'am mala yace yana daga cikin khasa'is na annabi sallallahu alaihi wa sallam fin nika. dangane da aure la sima hadhihi khususiyya cewa ga wata khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ba shi ba a cikin al'umman nan babu wanda aka keɓance da wannan aiki Allah madaukakin sarki yace wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin cewa ga wata gara basa ga wata kususiya zuwa ga annabi shi kadai cewa hatta da macen da ta kyautar da kanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, macen da ta zo ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na baka kaina na baka kyautar kaina in arada nabiyyu an yastankika an yastankiha matakar annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana so ya aure ta to Allah ya daura auren cewa daga ta zo ta ce ya rasulullah ina son ka matukar annabi yana son ta to Allah ma ya riga ya daura auren khalisatan laka min dunil mu'minin cewa wannan hadisi khususiyya ne banda ragowar mu'minai dani da kai bai halasta ba daga mace ta zo ta ce muna son ka ma'ana wani ina son ka to kai Allah fa bai riga ya daura auren ba sai ka je gidansu ka mu izinin taɗi an yi taɗi ka kawo sadaki ga waliyai ga shahidai sannan a ɗaura aurenka domin akwai matan ma da Allah madaukakin sarki ne ya daura aurenta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce matar Zaid ibn Haritha cewa ma qada Zaid minha wa taran zawwajnaka sai Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam labari cewa matar Zaid ibn Haritha zawwajnaka mun daura maka aure da ita a sama aka daura auren wannan yana ɗaya daga cikin girma na annabi sallallahu alaihi wasallam da daraja irin tasa annaba adam ma an taba masa aiko tunda shi ma a sama aka daura aurensa da hawa ko wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna cewa ya kai annaba adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da matarka su a gidan aljanna ma suka zauna kamar kai ne ka yi aure a ce to ku tare a sabo ku tare a zango ku tare a mani a ologoyari to da aka ɗaura auren annaba adam da nana hawwa su a gidan aljanna suka tare ma kafin a koro su duniya Allah madaukakin sarki ya kare mu ya inganta imanin na'am yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta safiya cewa lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yantar da safiya lafazin a'taqa da kalmar itku ma'ana yantar da bawa sai ce a'taqa safiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ‘yantar da safiya waje ala itfaha sadaqaha kuma ya sanya ‘yancinta ya zamanto sadakinta. Imam al-Bukhari ya kawo dubu biyar da tamanin da shida, Musulun ya kawo hadisi ne lamba tamanin da biyar ya maimaita kan lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar a cikin littafinsa sayi wa Muslim na Imam Muslim annai sabo. Za mu shiga hadisi na gaba insha Allah. wanda shine hadisin Sa'ad, ibn Sa'ad as-Sa'id wanda shine hadisi mai lamba 333 a cikin wannan littafi mai albarka littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na'am an fahimci hadisin can ko mala yace wa an saad ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ja'atuhu imra'atun فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك jalasta wala izara laka faltalis shayan qala ma ajidu qala faltamis walau khataman min hadidin faltamasa falam yajid shayan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها زوجتكها بما معك من القرآن وعن سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني, وهب إني, و... إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من هديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa sahal ibn sa'ad as wanda mun yi bayani game da wannan sahabi a karatuttuka wanda suka gabata to a lokacin da wannan sahabi ya musulunta ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sa ya sunanka sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ai suna na wahala da larabci sunan yana nufin wahala ko wuya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a bal anta sahal a'a daga yau sunanka sauki an tambaye sa ya sunanka sai ya ce suna na wahala da larabci sunan ma'anar sunan a Hausa wahala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a sunanka sahal da haka malamai suka ce yau dinnan idan kana so ka canja suna ba sai ka ƙara yanka rago ba yau kawai kana zaune ka sha koko ka ci kosai ka zauna ka yi tunani kai ina so in ci da suna kawai za ka ce to ni kawai daga yau na koma kaza za ka nemi iyayenka da Allah kana son canjin suna ko kuma ka nemi shawarar iyayenka da Allah kana so a canja ma suna daga kaza zuwa kaza almuhim dai idan aka sanya wa yaro suna daga baya sai iyaye suka yi shawara suka ce kai sunan nan bai mana ba to shari'a bata ce a ƙara yanka wani rago ba an gane ko shari'a bata ce a ƙara yanka wani rago ba yanka rago kawai aƙiƙa ne sunna ne amma ba wai yanka ragon ke wajabta sunan ba kamar yadda malam bahaushe ya ɗauka ba wai yanka ragon ke wajabta sunan ba a'a shi asali ga sanya wa yaro suna shine ana so daga lokacin da aka haife sa daga lokacin da aka haife sa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi masa fituwa a kana fitowa bayan ta sauka kana fitowa sai ka ce a matata ta sauka sunan yaron kaza a'a matata ta sauka sunan yarinya kaza wannan shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan sahabiya eh, eh, sunansa sa'al ibn sa'ad as-sa'idi kamar yadda muka karanta wanda wannan hadisi dalili ne akan arbil mar'atu nafsaha ala man turji barakatahu cewa shari'a ta bai wa mata mace dama ta bujuro da kanta zuwa ga wanda take tunanin mutumin kwarai ne musamman cewa wannan akwai wata albarka tattare da shi ko kuma wannan mutumin kwarai ne ko kuma wannan mai addini ne wannan mutumin Allah ne cewa ba laifi ba ne don mace ta zo ba ta gane gartakka mutumin kwarai ne kai akwai sallah akwai ibada akwai kaza kai mutumin kwarai ne ta ce wane ina son za ka aure ni cewa ba laifi ba ne dan sai kaga matan ba gangaren suke ne ba masu kuɗi sai da ce ai wane yana da jeep wane yana da honda wane yana da kaza aini ne mota nake so da ba za ta iya zuwa ga wanda ake tunanin ne addini bane mutumin kwarai mutumin Allah da haka malamai suka ce hadisin nan dalili ne akan mace ta bujiro da kanta zuwa ga wanda take tunanin mutum ne mutumin kwarai cewa akwai albarka tattare da wannan akwai ibada akwai addini mahaddaci ne mutumin Allah ne cewa wannan hadisi dalili ne dan mace ta yi haka ba za a ce ba ta da mutunci ba dan mace ta yi haka ba za a ce ta zubar da ajinta ba dan mace ta yi haka ba za a kira ta da sakarya ba wannan ba laifi bane a shari'a ba da haka mala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko na'am yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ja'atu imra'atun cewa lallai wata mace sai ba ambaci sunan matar ba ma'ana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'atuhu imra'atun cewa lallai tabbas wata mata ta zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo fa qalat sai ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni wa wahabtu nafsi laka tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika ni na kyautar da kaina zuwa gare ka lafazin wahabat ai al'inka awi tazwij ma'ana ya rasulullah na baka kaina ka aure ni mala yace wannan hadisi dalilu li jawazi hibatul mar'a nikaha lahu sallallahu alaihi wa sallam kama jaa fil aya ma'ana wannan hadisin dalili ne akan cewa matar ta daura wa kanta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya aure ta fa idza tazawwaja ala dalik sahha nikah min ghairi sadaq malai yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rota a hakan to auren ya inganta ko da ba sadaki tunda cewa ta yi na baka kaina kyauta ma'ana sadaki na kyauta ka aure ni kenan ta kyautar da ne ta kyautar da kanta ta kyautar da sadakinta da haka ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kyautar da kaina gare ka na kyautar da kaina gare ka dama Allah ya ce wa mar'atun in wahabat nafsaha lin nabi da matar da ta kyautar da kanta zuwa ga annabi to Allah ya daura auren ta zama matar annabi ko da sun kai su duhu. ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam iyaka ba dangane da aure shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a mai iyaka ba kamar yadda aka mana iyaka biyu uku hudu shi ba a mai iyaka ba Allah ya ba sa dama ya aura daga mata abin da yake so fa qama tawilan wannan matar tana magana annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tanka ta ba sai sa'al Ibn sa'ad as-sa'idi ce fa qama tawilan sai ta tsaya na tsawon lokaci ma'ana ta tsaya a tsaye na tsawon lokaci mai tsayi fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam jini ya ni ka aura mu da tunda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ki magana sai mutumin ya ce wani sahabi ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zawwijniha ya ce ya rasulullah ka aura min ita in lam yakul laka biha hajatun ya ce ya rasulullah ka aura min ita idan baka da bukata da ita ma'ana idan baka da bukatar aurenta to ni ka aura min ita wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi hal indaka min shay'in tusdiquha shin kana da wani abu min shay'in kana da wani abu komai kankantarsa tusdiquha wanda zaka bata a mazaunin sadaki wa qala sai sahabin yace ma indi illa izari hada yace ya rasulullah ban da komai a wurina sai wannan mayafin nawa sai wannan mayafin da ka gani wannan mayafin nawa da nake yafawa to shi kadai ne da ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce da shi in a ha to ai idan ka bata wannan mayafin in a ha izaraka ai idan ka bata wannan kwarjallan naka ko wannan mayafin naka jalasat wala izara izara laka kai kuma zaka zauna ba tare da zani ba ma'ana zaka zauna tsarara ne ba ka da zani shi sahabin zani ɗaya gare sa ma a rayuwarsa Allahu akbar zani kaɗai gare sa kuma gashi yana so ya aure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tun da zani ɗaya gare ka ma ba za ka ba da shi ba a mazaunin sadaki kai ka zauna ba kaya faltanis shay'an ka je ka nemo wani abu ka je ka biɗi wani abu ma'ana tanis shay'an ka je ka nemo wani abu qala sai ce ma ajidu ya rasulullah na yi yawo na nema na tarbo na duba ban samu ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce faltanis walau khataman min hadidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka je ka nemo ko da zobe ne na ƙarfe, zoben ƙarfe ina tunanin zoben ƙarfe har yanzu ma bai kai naira ɗari ba ko ya kai zoben ƙarfe, zoben karfe annabi ya ce wa walau khataman min hadid annabi ya ce ka je ka nemo ko da zoben ƙarfe ba ma na azurfa ba ba na gwal ba annabi ya ce faltamis walau khataman min hadid ka je ka nemo ko da zobe ne na ƙarfe. falta masa yace sai na je na dinga nema falan ya shay'an sai ban samu komi ba ma'ana ban samu komi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam annabin rahama yace hal ma aka shay'un min alquran yace kai tunda babu zanin idan ka bayar ba zai ishe ka ba babu zoban babu komi to kai hal ma aka shay'un min alquran kai akwai wani abu tare da kai na hadda alqurani me ka sani na alqur'ani qala na'am sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi eh ina da wani ina ɗauke da hadda alqur'ani ina ɗauke da wani ɓangare na alqur'ani a wata riwaya tambayar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa me ka haddace na alkur'ani yace suratul baqarati wallazi yaliha yace na haddace baƙara da wacce take binta ma'ana suratul al imran sai sahabin yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh akwai wani abu na kaso na alqur'ani tare da ni fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zawwattuka ha ma aka min alqur'an To an daura maka ita aure saboda abin da kake dauke da shi na alqur'ani ma'ana an daura muku aure saboda qur'anin da kake tare wanda wannan hadisi da muka karanta hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi za mu fahimci cewa kusan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahkamin laysat li ghairihi an kebance annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu hukunce hukunce wanda ba a baiwa wani damar amfani da wannan hukunci ba minha na daga cikin hukuncin tazawwajuhu man ta'aba nafsaha lahu bi ghairi sadaqin Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam damar auren wacce ta kyautar da kanta zuwa gare sa ba tare da sadaki ba cewa idan ta zo ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kyautar da kai da zuwa gare ka ka aure ni to an daura wannan auren babu sadaki Allah ya halasta masa kama fi ayatul ahzab kamar yadda ya zo a cikin ayat suratul ahzab wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyu an yastankiha amma sai aka ce matukar annabi yana son ya aure ta kun ga wannan hadisin ya wannan ayar shine fasara waccan hadisin in annabi yana so ya aure ta ba wai kawai daga kin zo kin ce ya rasulullah na kyautar da kaina zuwa gare ka ba kika zama matar annabi a'a sai in annabin yana so sai ne sai idan annabin yana so to matukar annabin yana so to Allah ya daura auren ma ba tare da sadaki ba khalisatan laka cewa wannan hukunci ya keɓance ne kawai zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min dunin mu'minin banda ragowar mummunai wa ja'at hadhihi al wahibatun nafsaha sai gashi wannan mata ta zo ta kyautar da kanta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam li Allah takunu ihda nisa'ihi saboda tana so ta zamanto ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kana zara ilaiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duba zuwa gare ta kamar yadda wata riwaya ta kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta tun daga sama zuwa ƙasa da wannan malamai suka ce kafin ka aure ta ka fara ganin ta falam taqa fi nafsihi sai bata ɗarsu ba a cikin zuciyarsa ma'ana bai ji yana son ta ba bai ji yana bukatar ta ba bai ji yana muradin ta ba ba ta ɗarsa a zuciyarsa ba bai ga wani abu wanda ka iya jan hankalinsa ba zuwa ga aurenta walakin na lam yuraddaha amma sai dai bai ce mata ba na son ki ba ɗabi'ar ma a yau ka ga mace ta zo ta cire kunya ta ce ina son ka ka ce me zan yi da ki ke da baki iya wanka ba baki iya sa ashhadu ba baki iya sa concealer ba baki iya sa kwantar ba duk baki iya ba ba na son ki ke kaza ma me zan yi da ke kaza ma a'a ba a yau mace haka da haka kawai ba ka santa to kawai ka yi shiru kawai ka ja da baya li Allah ya khzalaha annabi sallallahu alaihi wa sallam baya so ya kaskantar da ita sai ta zo ta ce wani ina son ka a na misali ta ce tana son ka sai ka ce da ita kazama mara wanka mara wanke baki bana son bana son ki kaga koda ne ina santa ta ka bata ta da haka idan baka son ta kawai baka ga abin da zai janyo hankalinka ba zuwa gare ta kawai rabu da ita baka so ka ɗauke kai fa a'rada anha dan aka sai annabi sallallahu alaihi ya dauke kai daga kallanta fa jalasat sai ta zauna a wata riwayar wacce riwayar bata ambata ta zauna ba fa qala rajulun sai wani mutum ya ce majhuli ba ambaci sunansa ba ya ce ya rasulallah mu dubi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa muhammad ba sa kiran sunansa gatsatsai suna sakayawa suna kiransa da annabin allah manzan Allah ɗan saƙon Allah habibullah abul qasim da sunaye masu daɗi wanda suke kiran annabi sallallahu alaihi wa da shi da haka sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam zawwijni ha in lam yakul biha hajatun yace ya rasulullah ka ɗaura min aure da ita idan baka da buƙatar aurenta kenan sharadin auratayya shine ka ji kana da buƙatar auren yamaci ma'ana ka kalli wani abu wanda ka iya janyo hankalinka zuwa ga aurenta lokacin da ka ta bata maka rai sai ka ji ai kuma tana da wuri kaza ai ta yi ma balance wuri kaza ai wuri ta kai shi ke jan hankalinka zuwa gare ta da haka yana da kyau a duk lokacin da zaka auri mace ya to akwai wani abu wanda ke iya jan hankalinka zuwa gare ta ya to akwai wani abu wanda idan ka tashi rabuwa ma da ita daga ka kalli wannan abin ko ka tuna da wannan abin sai ka fasa yanzu musamman mazaje musamman samarin mu a yanzu ba wani abu bane wai na sha wahala na hada lefe dan haka ba zan sake ki ba sai kin zauna duk ma yadda za a yi tunda na hada lefe dubu ɗari biyar ɗari shida lefe na ba zai tashi a banza ba ko da me da me ma sai kin zauna dan haka abin bukata shine kayi duba duba zuwa macen shin hancinta ne kake so shin wawa keken bakinta kake so cin tsokakken bakin da kake so domin wani ya fi son mace mai wawa keken baki sai ka ce rijiya wani ya fi son mace mai doguwar fuska wani ya fi son gajera wani ya fi son doguwa wani ya fi son katuwa kamar yadda yake katu wani ya fi son s saliliya ya fi son ta kamar taliya kowa da irin macen da yake bukata da haka ana so idan za ka yi aure ka yi duba zuwa abin da zai janyo hankalinka zuwa ga auren mace shi sa imamu malik a cikin mazhabinsa kafin ka auri mace ma idan ma'abociya hijabi ce daga sama zuwa ƙasa ana so ka je gidansu ka ɗan gitta daga wannan ɗakin zuwa wannan ɗakin ka ɗan sa kaya wanda yake ba wai zai nuna jikinta ba amma zai ɗan bayyana shef ko yaya ne an gane ko yanzu mu ma ƙarewar shif har ina ana bayyana ba ma shif ba an wuce shif yanzu an wuce da fito daga wannan ɗakin zuwa wannan ɗakin a gidansu daga ɗakin gidansu kake fitowa zuwa ɗakinka wani yayi tambaya wai unguwan nan ba a neman ba a ba a taɗi ne da ya zo yace wai ba a taɗi ne ya ga unguwan nan kamar ba a taɗi sai aka ce mai aya yanzu a ɗakunan samari ake taɗi wa iyadu billah yanzu sai ka bi unguwa wace budurwa ce a unguwar wace budurwa wace budurwa ka rasa ina suke taɗi A shaidu suna ɗakunan samari suna taɗi wa iyadu billah wannan abin kini dan haka wa bima anna sadaqu lazimun fil zamantowar sadaki lazimi wajibi wurin ɗaura aure qalahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi hal indaka min shay'in tusaddiquha shin kana da wani abu da zaka bata a mazaunin sadaki fa qala sai yace ma indi illa izari yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ban da wani abu sai wannan zanin nawa da nake yafawa in fito idan asdaqaha izarahu yabqa uryanan la izaran la annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai idan ka bata zanin ka a madaunin sadaki ya yabqa uryanan zaka zauna a madaunin tsirara ma'ana zaka zauna tsirara baka da zani falidalik dan haka iltamis walau khataman min hadid ka je ka nemo ko da zobe ne na karfe ka kawo a daura muku aure falamma lam yakun inda shay'un a yayin da ya je nemo ya rikito ya je nan ya kwakulo nan ya dubo nan bai samu komi ba ba kamar samarin mu bayan wani in ya fara neman aure kamar zai yi kwaci saboda an ce ya sa kudi buwa sai ya sa ingila sai ya sa gizina sai ya siya kaza ya siya kaza ai akwati shida ake a garin mu ai dozin daya ake yi ai huda ake yadda ka san wajibin sallah sai ya cika shi ma da haka duk lokacin da aka tsawwala cikin auratayya to fitinar zina ita take shiga cikin al'umma domin Wana ya yi aure dubu ɗari biyar ni ban da halin aure dubu ɗari biyar ko naira dubu hamsin ban taɓa riƙewa a hannuna ba ka takura yakka wace sai na kashe mata naira miliyan ɗaya sai na kashe mata dubu ɗari biyar sai in fara tunani sai shekan ya ce min wayin an yi auren ma me kake bukata ba wurin nan bane to dan yaudare ta ba ta dubu biyu ba ta dubu uku sai banna da fasadi da zinace zinace ya shiga cikin al'umma wa iyadu billah da haka wannan kalubale ne zuwa ga iyayenmu ina ma da za su dinga yin hakuri akan sadaki idan an daura auren miji ya mace iya gwargwadon abin da yake da shi da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka nemi koda zobe ne na karfe ka bata a daura muku aure to bai da zoben shi kuma baya son ya nemi haram baya so yayi sata kamar yadda samarin yanzu a nemi na buwan a nemi na gizina ba a samu ba sai a fara fowan nan a fara karya a fara sata a fara siyan kayan sata sai an yi auren sai ka ga auren a karshe bai yi albarka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal ma aka shay'un min alquran shin kana da wani abu da kake dauke da shi na alqurani ko mi kankantarsa qala na'am yace qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zawwattuka ma aka min alquran to an daura maka aure da ita da abin da kake dauke da shi na alqurani to allimuha iyahu fa yakunu sadaquha ka koya mata abin da kake dauke da shi na alqurani sai wannan karatun da ka koya mata ya zama to sadaki turka shi irin wannan zamani da muke rayuwa ba izo sittin ba in akwai izo ɗari in ka haddace ba zai yadda ya manto sadakin ta ba zai yadda ba zai yadda ba wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين